wadda ala kamar sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim ibn kamidu majid amma ba a fa ina su daga alhadis kitabullah wa asan alhadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharar muri mu da satu hafa ina kulla mu da satin bida a kulla da latin dalala rabbara za su zuƙi ƙulubana ba da isa dai na wa habla lamin ladin karama ina ka an talwaha اللهم إنا نسألك الهدى وتقرفاف والجنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقرفاف سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يومنا شاء ديقوة رمضان hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1444 wanda ya daidai da biyu ga watan hudu miladiya shekara ta 2023 muna cikin suratul eh, eh, mu'minun haka ne hmm. ina jin zamu tashi aya ta 40 da nawa da biyar to bismillah ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الله يتشي ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الله يتشي من أيكو النبي موسى عليه الصلاة والسلام da ɗan uwansa Harun bi ayatina da ayoyin Allah shine at-taura wa sultanin mubin da hujja mabayyana ita ce mu'jiza ga hannu ga sanda duk waɗannan ayoyi ne bayyanannu mu'jizozi ne da Allah ya wa annabi Musa don ya tabbatar da cewa shi annabin Allah ne manzon Allah ne zuwa ga Fir'auna da mutanensa na'am ci gaba إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين إلى فرعون وملئه mun aiki annabi Musa da Haruna zuwa ga Fir'auna da mutanensa shine mala fastakbaru suka yi girman kai suka ki yarda da ayoyin suka ki yarda da manzancin annabi Musa wa kanu qauman ali suka zama mutane masu girman kai masu dagawa mhm ci gaba faqalu أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالوا فرعون دمتا ننسى سكتي أنؤمن لبشرين يزال إيماني دمتا ننسى mutane kamar mu misilina wato yana zana ne Musa da Fir'auna su mutane ne wa qaumahuma alhali mutanen Musa din ma da Haruna Eh? lana abidin bayinmu ne bayinmu ne to da maganganun da fir'auna ya faɗa ya ce ya za mu yi imani da mutane kamar mu su biyu ba su kuma ƙabilarsu ta yahudawa bayinmu ne su suke mana aiki a gonakinmu su suke mana aiki a gidajenmu kuma a aiki annabi daga cikinsu kuma mutum kuma mai imani da su to kun hujjar fir'auna na ƙin imani da shi da mutanensa to wannan ra'ayi ne irin nasu shi allah fa'alu ne lima yuridu yana aikata abin da yake so sai ya samu wani lokacin sai ya aiko mutum da ba kowa ba saboda ka yi girman kai ka kafurce wannan ya rage naka ko ya zai ma wani ilimi wadda ba shi ba kowa ba ka gaya ma gaskiya ka yi girman kai ka kafurta ka cutu kai ya shafa saboda nan wani ra'ayi na fir'auna cewa dan musa mutum ne dan haruna mutum ne eh haka ne dama allah ya mutane ke aikowa mutane ke aikowa ba ya aiko dabbobi ba ya aiko mala'iku tunda su mutane ne sai aiko musu manzo kamar su mutum wannan haka suna allah take abon kasa kuma dan cewa kabilan yahudawa su ne suna bautar da su ba zai hana Allah ya ɗaukaka su kuma ya aiko manzo daga cikinsu ba dan Allah bai shawara da su Allah ya sauwaka ci gaba فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما نادن قرية تاسو سوى قرية النبي موسى سوى قرية النبي هارون فكانوا من المهلكين هذا سوى قرية تاسو هلكفو فرعون zama هلككي mutanen sama da suka bi shi sirgin imani suka zama halakakku halakakku duniya da lahira a duniya aka halakar da su a ruwa a lahira za su zama halakakku a cikin wuta Allah ya sauwaka ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة الله da na أن موسى للتابسين التوراة لعلهم يهتدون su الشريعة su mutanen musa da sauran mutanen fir'auna amma ina suka ki waje'alna bin maryama waje'alna bin maryama wa ummahu ayatan wa awainahuma wa awainahuma ila radiwatin dati qararin wa ma'in وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين الله يتشي من سنع النبي إيسى تشيد ما أيت يسعى مدعين آية أبن نورا إت آية تائه با مجي شما آية أن أيفيش با أبا ikon Allah kuma ya wuce haka nabi adam ba uwan ba uba amma shi ai ya samu uwa din ma Allah ce ayata aya ce abin lura ne ga masu hankali wa awaina kuma muka tattara su muka musu masauki ila raba watan a wani guri mai tudu na jigawa za ta karare wuri matabbaci wa ma'in wadda ke idan ruwa wato inda ma'aikinsa je ta aife shi kenan bayan ta yi ciki ci gaba يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا نعم بما تعملون Allah ce ya yi rusulu ya ku manzanni Allah kira manzanni ga baki daya duk wanda ya ku Allah kan kira shi kulo mina tsayi ba ta fita sarki na halal sarki kuma na daɗi wanda wani jawo mutum cuta ba to abin da aka umarci annabawa da manzanni su ci shine mu aka umarce mu mu ci abu mai kyau mai tsarki wanda ba ba kwace ba ba sata ba ba fashi ba ba nuna jin karfi ba sannan kuma duk ya zanto shi kansa yana da tsarki ba na jasa ba bai cutarwa ga lafiya to wannan shine abin da Allah ya umarci mutane ga baki ɗaya da manzanni da mutanen su su ci wa amalu salihan Allah ce kuma aiki kuma na kwarai inni bi ma ta'ala bi ma ta'amaluna alim Allah ce duk abin da muke na sani da aikin da mutane suke Allah ya ce ya sani kuma zai saka musu da aikin su وأن هذه أمتكم أمة أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون الله يتيك سني wannan al'umma ta musulunci al'umma ce guda ɗaya ba biyu ba ba ƙungiya ba ƙungiyanci al'umma ce guda ɗaya ita ce musulma annabinta guda ɗaya manzon Allah littafinta guda ɗaya alkur'ani alkiblanta guda ɗaya ƙaba abin bautanta guda Allah to ba dalilin rarraba kuma komi ɗaya ne ƙabilanci kamata ya raba mu ba ƙasa bai kamata ta raba mu ba siyasa da kamata ta raba mu ba duk wani abu da zai zo raba mutane ta hanyar addini Allah bai yarda da shi ba sai sa Allah ce wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku da ka igiyan Allah guda kar ku rarraba kowa ya bi hanya daya ba magana rarraba ko dan kalilanci ko dan kungiyanci ko dan kalan fata kalan ciki duk wannan Allah bai zama hujja ba akan mu rarraba Allah bai yarda da wannan ba haka Allah ce wa ana rabu ku ni da ubangiji ku guda daya fattaqo ku ji tsoro na tsoron da ku kina ji Allah فتطفعوا أمرهم بينهم زبرا كل حفظ بما لديهم فرحون دوانا قلقديد الله يهي شوان على الربا شديني أبو موتا littafin mu ɗaya ne alƙur'ani alƙiblan mu ɗaya sallan mu ɗaya annabin mu ɗaya aqidan mu ɗaya eh amma duk da haka fataqattau amrahum bainahum mutane suka rarraba addinin su kowa ya kama kungiyar da yake so kowa ya kama kungiyar da yake so kowa ya kama ɗariƙar da yake so kowa da ɗariƙar da yake bi shazaliya ne da kashabandiya ne allutiya ne imbabiya ne kajiriya ne tijjaniya ne tabligiya ne ga su nan ɗariku wai ɗari kuma sun ɗari uku da da sha ko ko biliyan uku da duk kasa ba wanda manzo Allah ya zo da ita duk ƙarya ne su suka kirkiro aka kirkiro musu abinda Allah ya sani inna dina inda Allah islam addini a wurin Allah musulunci kuma wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yi kuma da min wa huwa fil akhirati min al duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba Allah ba zai karba ba dan Allah bai aiko annabi akai ba Abin da Allah ya aiko manzo Allah kai ne musulunci dukkan annabawa addinin su musulunci ne ba wani ba wani zo da wata kungiya ko wani suna addini daban fatakartahu amrahu bainahu suka rarraba addini tsakanin su kowa ya kama abin da yake so eh zuhuran suka zama kungiyoyi kungiyoyi kuma kungiyar ma kullu hizbin bima ladayhim fari. kowa yana alfahari cewa shine daidai eh kowace kungiya tana gani ita ce daidai yar uwar ciya ce a bas ga dinga yi Allah ya sauka Allah dai Allah ce zai kunci tsakanin bayan su lantashin tashin kiyama ci gaba فذرهم في غمرتهم حتى حين الله kai كاي Allah الله فذرهم عليه su shi gabaratun a cikin ɗemo da suke yi an san ɗemuwa birkicewa rudu bancin ɗemuwansu hatta hin zuwa lokacin mutuwa su koma wurin Allah ya musu hukunci ba dai Allah ya zo da musulunci kunki ba kowa ya kama abin da yake so Allah ce basu kowa ya ta ɗemuwansa kowa ya ta hayaniyarsa sai mutuwa ta ta zo eh hatta hin zuwa dan wani lokaci ne lokacin mutuwa a saka ma kowa da abin da ya yi ci gaba أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات نعم بل لا يشعرون الله يتي أيحسبون إذا متعني سنة زتوني أه؟ سنة تابع مع الله suna yin abin da ya hana su amma duk da haka Allah ya ce annama nunidduhum bihi muna tsawaita musu lokaci muna ƙara musu ni'ima ɗin nan min malin na dukiya ne wa banina da 'ya'ya misali wa lahu fil khaira suna gani kamar muna musu gaggawa da cikin alheri a ta lala ne balla ya Allah ya mutane ba sani bane kuna saban Allah amma Allah na biya muku bukata kun ɗauka haka alheri ne a ina talala ne akwai lokacin kamu akwai ranar kamu akwai ranar da ta zo kuma duk wanda kama ba dai kubce ba ci gaba innal ladina الذين هم من خشية ربهم مشفقون ولن نكون سطيرا ولن su tsira. inna ladina hum min khashyati rabbihim wanda su su suke tsoron Allah kullun suna cikin tsoron Allah don haka abin da yace su yi suke yi ba sa saba masa to waɗannan suna sun shiga nima ma niman da ta zarce eh, niman da ta ci gaba ba za ta yanke ba na'am والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون سنة إيماني لآية الله دوة آية تزهر سكن ساتا أئدا ننسو سي أيكي لإيتا تزهر مس إذنا تزهر مس درسي تزهر مس واسي تقارى مس إيماني ما فاسكي فاجري ما آية تزهر ما سكرية ساتا سكابر شيء سيجرمان كي الله يسلمه والذين هم بربهم لا يشركون الله كما cikinsu wallazina hum bi rabbihim sune waɗanda game da ubangijinsu Allah la tarayya ba sa shirka kullum su suna والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة نعم وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون من والذين يؤتون ما آتوا سنة وتأكبا سنوكي أسوا سنة بايروا Allah ya musu arziki suna ciyarwa ba sa rowa ba sa mugunta ba sa rike ba sa hane wa qulubuhum wajilatun kai zuciyarsu ma tana cikin tsoron Allah kuma Allahumma ila rabbi murajin sun yadda su ya su koma wajen ubangiji sai za su jin tsoro Allah samu cikin su أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الله سامو cikinsu أولئك يسارعون في الخيرات سنة suke غمزة وجن aikin alheri? su ba sa gaggawa wajen barna a sun kaga suna rige-rige suna tsere su aikin alheri ne da ga ce wahum la hasabiqun suna yin tsere suna yin gasa wajen aikata alheri muminai na'am ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون الله يكي ولا نكلف نفسا إلا وسعها بابا قولا مسلم من أبن دي في قرنسا كوا أنسكا مسا أبن دي إيا كوا Allah ya ce wa ladaina kitabun yantuku bil haqqi kuma muna da wani littafin tambatacce komai yana rubuce shine lagul mahfuz komai kai yana rubuce eh wa hum la yuzlamu Allah ce ba wanda za a zalunta a ɗauki aikin da baka yi ba na sharri a ƙara maka ko a lafta maka ba Allah baya haka abin da ka yi shi da ka samu a cikin littafin ka na aiki shi da ka samu ba dade ba ƙari wa hum la yuzlam Allah ce ba za zalunci kowa ba yawa kowa ya samu alheri shi ya aikata kowa ya samu sharri shi ya aikata ci gaba بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بل قلوبهم ما سوكا شري زكاة في غمرة سنة تكين إيموا نشركة نسابا الله ولهم أعمال من دون ذلك bayan shirkan da suke yi akwai wani mummunan aikin da suke shi na sabon Allah sunan shan giya sunan zata sunan sace-sace sunan luwaɗi sunan kisa sunan fin ƙarfi ga shirka ga sabon Allah kala-kala wahum laha aminu Allah ce wani shine aikin da suke kullum su kafirai su saba ma Allah ta hanyar shirka da shi da wani su saba ma Allah wajen hanyar sabo na yau da kullum na'am hatta إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون أتى إذا أخذناه أتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون في لوقت عند الله muka kama masu jin daɗi daga cikin su ne mutarfihim masu jin daɗi da mulki da kuɗi da wadata Allah ce muka kama su bil azabi da azaba ya za mu yi abu sai ga sunan kuma suna neman agaji suna neman gudumawa to amma wade musu gudumawa babu wade musu agajin babu wade taimaka musu babu mai mai taimakon shine Allah sun kafirce masa sun kafirce masa mutunce masa saboda nan waɗanda Allah ya wadata su ko da mulki ko da kuɗi suna cikin sabon Allah lokacin da Allah ya kama su azaba kuma sai suna ihu suna neman gudumawa kuma ba mai taimaka musu Allah ka tsare mu لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون لا تجأروا اليوم الله يكي ما مغانا كوكا ba maganan مغانا كوكا آه مغانا ويو taso ba. yau karan tashin kiyama ba kuka ba ihu ba wurin zuwa in kun yi kuka a banza in kun yi gudu a banza ba wurin zuwa eh innakum minna la ba Allah ce ba wanda ya muke ku a wurin mu ba wanda ya taimaka muku azaban da kuka shiga in kun kuka banza kun nemi arziki a banza kun nemi wurin gudu ba wurin gudu karya ta riga ta kare kuma shikenan قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على Allah ya ce karka na aya ke tusula alaikum ai da a duniya ayoyi na sun an karanta ana karanta muku karanta muku qur'ani ku yi shege ku yi shegantaka ku yi ba'a ku yi izgili wa kuntum ala aqabikum tankisun duk wani alƙawari da aka yi da ku saba ku bujire ku ki to yau kuma ba yau kuma sai kaka yau ma ku saba alƙawarin yau ma ku bujire in ku da ku iya Allah ya sawwaka مستكبرين به سامرا تهجرون مستكبرين به كنا يو الله جرمان كي kuna yi wa manzo Allah girman kai kuna yi wa Qur'ani girman kai eh samiran kuna ma hira kuna hira kuna tatsuniya kuna zagi kuna kuka dauki musulunci kamar tatsuniya eh ku rika tattauna a tsakanin ku a yau mun ce kaza a yau mun yi kaza eh tajiron kuna kaurace ma abin da aka gaya muku ku kaurace ku gudu ku ki ku je kuna tattauna abu tsakanin ku ya zama abun hira a yau mun ce masa kaza a yau mun yi kaza a ne da dariya to yau ku yi dariya ku yi yau ku yi hira ci gaba أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين نعم Allah ya ce afalam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin Allah ya ce shin wai su kafiran nan ba za su lura da alqur'ani bane da abin da yake dauke da shi da ayoyin da yake dauke da shi da hukunce hukuncen da yake dauke da shi eh ba za su lura ba an ja'ahum ma lam ya'ti aba'u shin ko qur'ani ya zo musu da wani abin da can manzanni na farko annabawa da farko su zo da shi ba qur'ani ya zo da sabon abu ne abinda fa qur'ani ya zo da shine a huta ma Allah shi kadai aiwa manzon Allah da a duk sunnar sa a duk shari'a in je iya katta kenan to dukkan annabawa shi suka zo da shi me ba ko a ciki me sabo a cikin za su ga kafirce me sabo ba sabo ba sabo ci gaba أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم لم يعرفوا رسولهم شم من على نبي سيشي بني ba su san shi bane ba ko ne a cikin su ba ba ko sun san mahaifinsa sun san sun san tashinsa sun san amanansa sun san gaskiyansa har ma suna ce aminu ne to me abin shakka game game da shi ne abin shakka ne ko kwanto mu da mun mulkin ko ba su san shi bane ko ba ko ne aka jefa musu daga sama balle ce sai sun jarraba shi tukuna sun ga gaskiyarsa ai sun san gaskiyarsa da ka ba su da wani hanzari na na na saba manzo Allah ba su da shi ci gaba am yaquluna bihi jinna bal ja'ahum lil haqq wa aktharuhum lil haqq karihun Allah yace am yaquluna bihi jinna ko kuma sa ce ba za ka mahaukaci ne da hauka tare da shi haka suke faɗa wannan shine ra'ayinsu cewa mazala kai hauka tare da shi aljanna sun taba shi bal ja'ahum bil haqqi Allah ya ce a'a mazala ya zo musu da gaskiya ya dan ya am yaquluna bihi jinna ko suna ce akwai hauka tare da shi bal ja'ahum bil haqqi manzo Allah ya zo musu da gaskiya ba hauka tare da shi sai dai Allah ya ce wa aksaruhum mafi yawan mutane majoratin mutane lil haqqi karihun ba sa son gaskiya ita ce matsala Allah ce majoratin mutanen duniya ba sa son gaskiya ba wai manzo Allah bai zo da gaskiya ba a gaskiya ne ba sa son ta mu yanzu wannan karantar wanda muke yi ƙarya muke yi ba gaskiya muke faɗa ba to mutane gaskiya ne ba sa so saboda rashin son gaskiyar ne suke izgili suke ba suke zage ga zage zage suke bakar magana wannan ita ce haka mutane suke Allah sawaka ci gaba Wala ولو al الحق أهواء لهم لخفلت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم مؤرضون أجيك يا الله يتشير ولو اتبع الحق أهواءهم لقفلت السماوات والأرض ومن فيهن bal atainahum bi zikrihim fa hum an zikrihim mu'ridun Allah ya ce da a ce ku ji da a ce gaskiya tana jin son zuciyar mutane ne ba wai gaskiyar ne take bin kanta ba ba gaskiya ne take tabbata a a ce gaskiya ya bi son zuciyar mutane wato kenan bi mana a ajiye gaskiya abinda mutane suke so shi za a ji Allah ce ina da mazajin samawatu da sama da sama da kanta sun da sun lalace saboda mutane ba su son gaskiya ba su da gaskiya da sama da ƙasa sun ruguje sun lalace to amma yadda Allah yake gaskiya ba son zuciyar mutane ba ne yawwa gaskiyar ita ce tsagoranta haka take kuma ita ne Allah yake tabbatarwa Allah ya ce kai ba wai sama da ƙasa ba wa man fihinna da mutane da aljanu duza sun halaka ina na bin son zuciyar mutane ai yanzu akwai wani a ra'ayinsa zai iya cewa ma yau du'a mutu saboda ya shiga damuwa zai iya cewa dubboci ta kone ko gane bane duk wani da ya rasa dace kowa ma ya rasa wani bai da lafiya dace kowa mai kamar shi lafiya to ga gada ana bin san zuciya mutane da duniya da jinar da ta tashi tuntune Allah ya ce bal hum bi zikrim Allah ya ce mun zo larabawa da abin da yake ambaton su ne shine qur'ani eh dan qur'ani daukaka ne ga larabawa tunda da yaran su ya sauka sai za ka gama to mu ma ba dan cewa qur'ani da larabci yake bai na romu da yaran har za mu je mu hala mu koya amma saboda qur'ani shari'a addinin musulunci ya zo da yaran larabci to duk wanda aka zo da yaran su kuwa daukakar sa ne ko ba daukaka bane sai dai Allah ce sai dai fahim an zikirin muridun wannan daukaka da aka yi su ma sun mujire mata tunda sun ki imani da qur'ani sun ki imani da manzara dan hakan nan ga daukaka ta zama sun mujire mata an yi wa mutum ni'ima an masa baiwa amma bai lura da ita ba Allah ya sauwaka أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين Allah yake magana da mazala ya ce Amtas tas'aluhum kharjan shin ka ne su baka lada ne lokacin da ka zo musu da musulunci kake musu wa'azi kake a isar musu da aikan da aka ba ka ce su baka lada ne kafin su yi imani mazala bai faɗa ba bai nemi lada wurin kowa ba mu yanzu karantar da muke yi mun ce ku ba mu lada mun ce ku ba mu lada in ce man janareto na ma lokacin ba ku iya saya sai na saya to me kake ce da da ci na da sha na da sutura na da magani da yadda wuyan ku yake wannan dawan da ta mutu Allah da ta mutu Allah da ta mutu a ce kullun ci na da sha na da dawainiya na da damuwa na da komai a wurin ku ke kullun sai kun kawo taimako ta akwai da ba za ku kawo ba abin da mazara ya Allah tambayi mazara kin ka tambayi lada su baka lada ne su mutanen makka kafin ka isar musu da aikan kafin ka rada su ka nemi lada a a fa kharaju rabbika ladan wajen ubangijinka da zaka samu huwa khairun wa huwa khairur ne shine yafi kuma Allah shine ta yi mai azurta Allah ka azurta mu Allah mun gode maka daga ka sanya cimma da shan hannun wani ko hannun wasu ba yawwa sai ba mu daidai ma mu daidai ma mu bayar sai wannan ni'ima ce mun gode ma Allah ci gaba وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك للك من الله لتدعوهم كنا كيران ila siratin mustaqim zuwa ga hanya mai kyakkiya ita ce musulunci ita ce hanyar zuwa aljanna aikin da yake kuma kyauta ba kwabar su ci wa in الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة Allah ce waɗanda في إيمان لن imani ran tashin kiyama ba to kafirai kenan an game da hanya ta imani da na kibuwan sun karkace sun fauɗe, eh, sun rude ta Allah karka sanya mu cikin rudallu eh, ci gaba walau rahim lahum wa kashafna ma bihim yunzurun la lajju fi tughyanihim ya'mahun walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin da lajjo fi tsuguyanihim ya mahun Allah ya ce da za mu ji kan mutane ga baki ɗaya mu sanya musu arziki kowa abin da yake so a bashi kun gane wa kashabna ma bihim min dora duk wata cuta a yaye ta cikin mutane ba sauran mai cuta kowa ya samu iya arzikin da yake so lafiya kuma masha Allah kowa ya samu Allah ce to ga tsayar da mutane da su yi da lajju fi tsugoya ne mai amon da sun ci gaba da tsiya da kafurci da da tawaye ashe Allah ma da yake ba da arzikin sama sama ya dema wannan ya hana wannan a yau a sa wannan rashin lafiya gobe a bai wannan lafiya hakan ma bai zama a haka ma wata ni'ima ce baka ji wani kafiri ba cewa yake wai idan Allah yana jin tausayin mu me yasa bai mana arziki ba bisa yake sa mana talauci dan jahannama kenan aljahannabi da ke shi kafiri ne mulhidi ne bai san cewa dan adam in ka bashi abin da yake so ka bashi lafiya ka bashi kuɗi ka bashi wadata to yadda zai yi yadda zai shimfiɗa to sai ya hana dan uwansa ma zama a duniya sai hana mutane masu yana su zama ya san cewa ba mutuwa ba rashin lafiya ba talauci ko mai da yake so ya zo masu kamar gidan aljanna a wala duniya na da bata zaunu ba Allah ba wanda zai zauna ciki tashe hikiman Allah ne da ya kawo rashin lafiya don rashin lafiya ya kama kai hana ka sakar sai ya zama ka wa'azi ya zama ka darasi a talauci da aka saka waɗansu kai kun ga masallaci na cike wallahi wani aka ce na da miliyan goma ba za ka same shi a masallacin nan ba ya yi nisa da shi kenan kuna ga yan waɗanda ake ba su mukami na siyasan nan kansula daga wani wani an ba shi kansula ya kaura ce masallaci wani ana zaɓen sa dan majalisa ya daina zuwa wajen wa'azi wani ana zaɓen sa gwamna ya daina zuwa wajen wa'azi ko ba gane ba ne kai abokai ba wasu sun sun kasance sun canja waɗanda suka taso da abokansa ne sai Allah ya zaɓe shi masa arziki to wala wani sai ya canja su sai ya ni irin sa masu arziki da ya gansu rana tsaka masu arziki wancan kan yayi jifa da su to ba karamin ni'ima ba ce Allah da yake sanya talauci sanya rashin lafiya wazi ne darasi ne lalajju fi duk bayani mai abda sun cika da dagawa da tsiya sai ta dai mu a cikin tsiyar kuma ci gaba malam ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون تكاجي دودا هكا إما دودا هكا ما قال من الله يشي yace wa laqad akhadnahum bil azabi mun kama su da fitintunu na azaba amma ba masaka duk da ba su yi kauya ba ba su yi zaranda ba ba su ba su matsiyar ba ba masaka ne rabbi ba su yi kauya wa Allah wuya ba ba su yi zalanda ba ba su yi da sabon Allah ba kai wa ma ya ta dara wala ce su kaskantar da kai ba ma mutane su yi laifin a kama su da cututtuka yanzu da muka zo kisan tarauna ayoyi nawa aka saukar musu kusan goma amma da sa tarauna ya ji kauya zai na kada kan da shi ko ba gaba ne ruwan jini ne kwarkwata ne kwaɗi ne fari ne talauci ne rashin lafiya ne ko ba su ɗaya bayan ɗaya amma ba da sa sun sassauto ba sun yi imani ba duk da haka ɗin ah. alan ci gaba ai dan adam ka kyale shi kawai kalli mutum حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم fi إذا هم فيه مبلسون فكاجي حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب الذي har muka bude musu kofan azaba azaba ta dinga sauka tana kama su tana rabke su eh shadidin azaba mai tsanani idza hum fi mublisin ga kuma suna ɗaya da tsammanin samun rahama suna ihu sun shiga cikin damuwa da ruduwa ana ihu an rasa inda za a yi to dan adam yake idan yana tsiya yana tsiya yana tsiya to lokaci guda kuma ne zama abin tausayi ya kama ihu idan da tsammani ma cewa shiga ya gama halaka kenan hakan nan azaba da Allah yake saukarwa akwai hikima nema da yake saukarwa akwai hikima amma wanda bai fahimtar wannan dan jahannama eh dan jahannama shi kan ba zai fahimci wannan tunda mulhidi ne kafiri ne arne ne bai yadda da kowane addini ba to kaga yaushe dai da hukuncin Allah Allah tsare mu yawa ko da yake ma in ka ga laifin dan jahannama ga laifin makaryaci fadi su ne fix ɗin yake hannun sun ki kullewa da hannun shugaban ƙasa aka taɓa ko aka ji jiya maganarsa da tunin an rufe kafa din kamar da suka rufe na na twitter ko ba haka bane ko ba haka bane amma tun da wani addini ake zagi Allah ake zagi manzo Allah ke zagi ina ruwansa sai ƙarya sai ƙarya to wannan kujera ba yayi kusa ma ya bata abin tausayi ya kusa ya bata kuma koma ci gaba da ƙarya a kusa ci gaba da ƙarya da ana ganin dan an je an samu mukami a tunanin mu a tunanin sauran mutane za a taimaka mu addini za a yi abin da 'yan baya ba su yi ba ko ba haka ba ne amma da aka samu sai aka kasa kasau aka yi shiru aka yi shiru kun an taɓa addini ba ruwansa wani uzuri da aka ba mu rashin rufe tafkin wallahi ba uzuri da aka ba mu ma balle ka ma Allah ba ka da shi ka da shi an zo ta kafan da kai ne kake da daman ka rufe ta a zagi Allah zagi musulunci har dan jihar na mai samu daman magana yan tifto samu daman magana yan fim samu daman magana duk ba ruwanka kai ta yi maka daidai kan mukami dama kujeran kake kariya dama ita ce manufanka to shikenan babu bari ga inda zaka je eh ubangidan naka ma ya kusan sauka balle kai da kaje ka dinga kana kane a nada ka nada ka ka zo kai karya wai ba neman ka akai ba makaryaci neman nema kai mun sai da ka nema ma nema ma da faɗe da tashi da kamun kafa ma har da izara an yi kamun kafa da ita izara ai sun sani su ba suna faɗa ki kamun kafa da su Eh. yanzu malam sagiru a ɗauka kai ne yanzu kake wannan guri da Allah wannan iya shege dai ci gaba ai wallahi ko zan toshe kafan a kore ni da mukanin wallahi sai na toshe ta an toshe ta yau gobe in bar wannan kujerar wallahi kai ko in liga sai na bi na toshe sai giya ina wannan na yanki ma addini na na yanki ma addini kuma na bar tarihi na fi tarihi mai kyau an jirkaki addini na an jirkaki ƙasa na da kamurci na toshe to ni ma toshe ni yayi daidai la daira ne cutarwa ciki amma ina ina ina da mun yi magana ce hasada ce wai hasada ce ko wani ke faɗa ba to shi kenan wai hasada ce dan mu ba mu samu wannan mukamin ba amma ban ji munafukai munafukai da masu wannan magana yan korob yan raraka munafukai yan raraka yan kwarar ta shi kenan kowar raraka da ta toshe idan uban naku mai baku shi ma ya rasa ai shi kenan magani kuma ba shi kenan ba ne aiwa ai yana da ƙarshe ana kaga duk tsaye dan jihar naman da yake a tuttuk zai ke a a nirka ba ta toshe tuttuk ba nirka ba europe ma europe ma na gani europe ma sun toshe europe ma sun toshe saboda ɓarnar da ke ciki amma mu ba za a iya rufewa ba eh, eh, wasu 'yan kasa ne za su rubuta in suka rubuta zai su kai ma minista na communication minista na layi muhammad ko na information layi muhammad eh, layi laya layi laya sai an kai wa laye laya in an kai wa laye laya shi ko zai rubuta wa shugaban kasa in ya rubuta shugaban kasa kuma shi ko zai ba da minista na communication to sai an rube sai a ji wani duwa shi na due process wai akwai due process a eh, protocol duk process za ka ga duk process za ka gani mujurimi <laughs> mujurimi <laughs> za ka gani za ka ga duk process a zaki Allah ka cewa ko wani duk process shi wanda ya zaki Allah ya bi duk process ko da ya zaki manzo Allah shi duk process ya bi ko da ya zaki musu due process ya bi shi dubura da daji akwai jibura da cikin zagin Allah akwai jibura da cikin zagin annabi akwai jibura da cikin zagin <laughs> musulunci har ka zaurare shi الذين إن مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر Allah ce bayina na kwarai muka ba su mukami muka ba su mulki sai su tsaye da sallah su yi umuni a tsaye da sallah su yi zakka su yi umuni a tsaye da zakka su yi umuni da kyakkyawan aiki su yani da mummunan aiki wannan su ne Allah dina in makka nan ardi duk wanda bai shiga wannan ba mulkin sa musiba ne mukamin da ya samu musiba ce Allah karanta mana tambayoyi amin Assalamu alaikum wani tambaya game da zakaratul fitr da ta da kai mutum zai tarwa daga yanzu ya bayar ban gane ba da karfin da kai ku zai a ana iya asahar yanzu ma kai cirewa sai dai abinda malamai zai cewa abinda ya rage kaman kwana biyu kafin sallah amma da kara ibn da albas ko farko da mana ka yi ka huta kenan ka dai bakiri ka bayar da sauran kai da katin zai kuma ta yi ci gaba nan kuma yana cewa mutum zai iya wa a misali kamar ya kamata ya fi da mudu biyar sai ya tsara da mashi ko bakwai ba matsala a in ya tsara ruwan kansa amma dai ga da shari'a ta in ya tsara wannan isari ne amma dai ga ga ibn shira ta ce in ya kara ba ne in ma dauki abincin nasu duka biyar fakirai alhamdulillah yayi kyau ai ya zama ya dogara ga Allah ai imani ne eh, imani ne ai eh, ci gaba wai eh, wasu yaji suna cewa wai mutum ba zai zama ta samu cikakkiyar ladan tarawih ba sai ya fara da neman tun daga farko har zuwa shafi da wutar eh ban gane ladan wai mutum bai samu cikakkiyar ladan yin tarawih ba ba sai ya gama gaba ɗaya tun daga farko har zuwa eh, amma dai aje kamu lada in ce bari za mu ce ke ne kamar yadda wanda ya shiga baki ɗaya ba to dama ko ko ai ko wani abu na musulunci ma wanda ya ce kai ya ce lada mutum zai lafi raka goma ne kai da zaka raka biyar kace ladan ku ɗaya wanda ya fara da liman haje kai karshe kai kai bi ka ka ka ka sare kace ladan ku ɗaya da ce iskiliya ana iskiliya a wani abu a ciki sun kuma tambaya game da cewa wai bayan zuwa annabi isa a jirginet a wannan wato masu wani suka ci gaba da yin ajina ne musa ba matsala wai bayan zuwa annabi isa mhm. matsayin wa'anda suka ci gaba da yin addinin annabi musa sai masu yin bayan annabi isa ya zo suka ci gaba da annabi musa eh. to ai isa ma ya zai cika abin musa ya zo da shi ne a addini ɗaya ne ai annabi isa ya zo ya kammala addinin wane ne annabi musa duk wanda ya bi annabi musa dole ya bi annabi isa amma mutum ce ya bi musa bai bi isa ba ƙarya yake yi kamar mutum ya ce ya bi annabi isa bai bi manzon allah ba ƙarya yake yi addinin ba zai masa amfani ba yawwa wani mai tambaya ne na takarda ya kare bismillah wani bawan allah ya sake matarsa ya dauki takarda ya biyo matar dan uwan ya wacce takardan ya ce menene ta koma ta koma ta kauye kenan go kauye garin yayi kare ta saki yayi shi wa shine mai suka shine shika ya rubuta kuma bata to wani ya ga takardar da ya bari hana shi kan ba suka ya tabbata ba tilasta shi aka yi ba da kansa ya rubuta kuma ya sake ta to ba yaya ba ko kuma sai ka tafi ka dan yanda a banza ne shiga ya yi shiga ya yi shiga bai hannun uba bai hannun yaya yana hannun miji ne kuma ya yi ka gane shi ne wani ne wata subhanaka rabbika ashhadu an la ilaha illa anta